فسلام كأنت بريش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدني فوتنزل القعدة كوز الحجة hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 26 ga watan bakwai shekara 2021 a wannan masallaci na abu ubaida masallacin da ya fi shahara da masallacin malam khamis al-misri inda muke gabatar da karatu cikin littafin babban malami wato usmanu khamis hikbatun min at-tarikh ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقتل الحسين سنة 61 ساتن da ya wuce mun samu matsala akan abin da ya shafi matsala ta na'ura wannan shine darasi na 48 zai zama ko ba za mu ɗauki dogon lokaci ba za mu dawo karatuttukan da duk muke na majalisoshi da aka gobe ma mana da karatu a masallacin dan fodiyo insha Allah na muktasaru tarihi hayati Sheikh Usman bin Fodi sannan kuma littafin da muka yi ta kokarin a buga din Allah madaukakin sarki ya taimake mu an samu an buga littafi din in Allah ya kai mu gobe wanda suke da littafi a hannunsu za su ga cewa malin ya ce a shubhatu salisa shubha ta uku da in shi'a suke kawowa cewa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam agdabun nabiyya sun fusatar da annabi fi umratul hudaybiyya a umara ta hudaybiyya mun san cewa hudaybiyya wuri ne yayin da hudaybiyya wuri ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita daga garin madina zai je makka abubuwa suka biyo baya to wannan gabas suke ɗauka ba da an aƙadan nabi sulh al-hudaybiyya bayan annabi ya kulla sulhu na hudaybiyya ma a quraishin tare da quraishawa wa raja'a ya dawo wa lam ya'tamir bi umara ba amara ashabahu an yahliqu wa yanharu sai ya umarci sahabbai ce su tashi su yi aski su yanka dabba su ta hadaya wannan nan ne Allah yake fa in uhsirtu ba tsara mai hadi idan an tsare ku an hana ku karasawa ɗakin Allah to ku bayar da abin da isa mu na hadaya wannan abin da annabi ya fata ya shiri zai tafi aikin hajji a wancan karan na faɗa na ce hadisi ne dogo wanda malamai akwai wanda ya littafi a kansa sulhul hudaybiya da abin da ita da alaka da shi na fawaye faɗin Allah ta'ala da ya ce wa annabi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika malamai da dama suna fassara inna fatahna laka mu mubina shine sulhul hudaybiyya akwai ababai da aka yi na zalunci a gurin amma daga baya abin ya zama wa musulunci alheri bisa ga ka'ida asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya san wannan amma ku ba ku sani lokacin da annabi ya zo zai shiga suka ce ba zai shiga ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura sai da na usman cewa ya je ya jiyo masa labari ya yi masa bincike a garin makasci ga abin da ya kawo shi farko sai na umar aka ce ya tafi ya ce ya rasulullahi in tafi wahayi ne daga wajen Allah idan ba wahayi ba ne to ina ba da shawara a yanzu a garin makka babu mutumin da yake da dangi mai yawan da za su ba shi kariya kamar sai na usman wanda banu umayya kabila ce kamar yadda aka sani bangare ne daga cikin suna da yawa ta to annabi ya karbi shawara sai da na usman ya tafi can ne labari ya zo cewa an kashe sai da na usman a lokacin ne annabi ya ce a yi masa mubaya'a mutum 1400 ko 1500 suka yi masa mubaya'a wanda suka gama Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara innal ladhina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim anan ne wannan matsala ta faru bayan da aka zo to a wajen sulhu da aka yi abubuwa marasa daɗi sun faru dan farko wajen sulhu an rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce ba su yadda ba sai dai a goge a rubuta bismikallahumma su ya za a ce wai wani wa bismillah ar-rahman waye kuma ar-rahman waye ar-rahim shi yasa Allah ya ce qulidu Allah aw umi ar-rahman ayyan ma tad'u walahu al-asma'ul husna in kun gana ma ku ce Allah ko ku ce ar-rahman bandan wannan ma yana da sunaye duk wanda aka ga dama a kira sunayen Allah subhanahu wata'ala ne da haka da aka yi haka aka zo aka rubuta haza ma salaha bihi muhammadur rasulullahi suka ce ba sai da ba sai dai a rubuta Muhammad dan abdullahi inda sun yadda shi rasulullahi an ada rikici bai taso a lokacin ne annabi ya ce wa sayyidina ali ya goge ya ce shi ba zai iya goge ba annabi ya ce a nuna mai gurin aka nuna mai ya goge sannan aka sa a cikin sharaɗin sulhu aka ce duk wanda ya gudo daga ya baro makka ya hijira yanzu in ya taho madina annabi zai bayar da shi annabi ya sa hannu ya ce ya yarda sannan kuma ummacin ya taho daga madina ya shigo makka za su riƙe shi ba zai koma ba annabi ya sa hannu ya ci ya yarda to an gama sulhu ne sai ga aba jandal da aba basir sun zo ɗaɗɗaure cikin sarƙa sun gudu kuma suna shan azaba a makka sun zo gaban manzon Allah sun faɗi suna kuka cewa annabi ya taimaka musu ga halin da suke ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suhail ya ce to yanzu ne sulhu zai fara aiki ka ba mu wa'annan mu koma da su kuma ya ce zai bayar da su to lokacin ne hankalin sahabbai ya tashi ya rasulullah yanzu suna ɗan uwanmu musulmi suna cikin wannan halin za a ɗauke su a bayar da su annabi ya ce wallahi na riga na alƙawari ko ba zan saba ba kuma Allah zai taimake ni to shine ya ɗauke su ya bayar da su to wannan bayar da su ɗin da aka yi shine abin da ya ɗagawa sahabbai hankali hankalin kowa ya tashi so da wannan bayan da su ɗin da aka yi sai mu duba mu gani shin wannan fushin da sahabbai suka yi da gangan suka yi su aka taɓa ko damuwa da ‘yan uwansu musulmi halin da suke ciki damuwa da su halin da suke ciki ba dole ba ne su iya hangen abin da annabi ya hanga sau da ta fuskar hankali ba wanda yake daidai da shi ta fuskar dama shi annabi ne wahayi ake masa yana samun tasdidi daga wajen Allah subhanahu wata'ala wannan ita ce matsalar da ta faru a daidai wannan lokaci a wannan waje da waɗannan matsalolin suka faru suka ainihin wato biyu baya ta shi yasa sai annabi ya ce su tashi su je su yi kowa yana zaune ba wanda iya tashi ya ce su tashi kowa ije iyanka dabbasta ta hadaya ba wanda iya tashi fagadiba lizalika li ajali zalika sai annabi ya fushi saboda wannan ina fata an fahimta to wannan ita ce matsalar da ta faru a wannan waje sai annabi ya fushi saboda wannan to wannan matsalar da ta faru a wannan guri da aka zo da Abu Basir suka zo da abajan da Suhairu ya ɗauki annabi ya ba Suhairu ya ce ga su je ka koma da su kun ga shi annabi ya riga ya cika alƙawarin da aka yi da ya tafi da su ana hanya waɗanda suka za su za su koma da su suna ɗauran a haka suka mamaye na mamaya suka bige na bigewa suka kashe na kashewa raguwa suka gudu su ma sai suka gudu sai suka tsere ba dama yanzu su dawo madina don suna da tabbacin alƙawarin da annabi duk wanda ya taho madina annabi zai bayar da shi sai suka koma can wani guri suka tara wani ɗan ƙaramin sansani duk wanda yanzu zai hijira daga makka to ba zai yi madina ba sai wajensu sai suka tashi wani ɗan gari da suka tashi wani ɗan gari sai zama ko garin da suka tasa nan ne hanyar da ayarin ƙurai shawa dukiyarsa ta kasuwanci ke wucewa da haka da sun ji labari wani abu zai gitta na kaya sai su tari kaga kuma suka taru suka yi ƙarfi suka yawa a gurin duk wanda zai yi hijira ba zai yi madina ba kaga kar a je madina a ce annabi ya karya alƙawari sai suka je suka taru to su kansu ƙwarisha wanda suka ga al'amari fa ya kai al'amari mutanen nan sun yawa a can suna kawo wa kasuwancinsa matsala to yanzu yaya za a yi sai aka ce ai sun kwammace da wannan sulhun ya ci gaba a haka to gara annabi wa mutanen can magana su tashi su koma madinan ya fi musu sauƙi da zamansa a gurin to wannan tsawon lokaci da aka ɗauka aka daina yaƙi aka tsagaita wuta aka yi wannan sulhu shi ne ya ba annabi daman isti'idadi na zuwa ya kwace garin makan gabaki da. aka zo aka yi fatahu makka to faƙala sai ba'adun nasa sai wasu mutane suka ce su ne 'yan shi'a Inna manya gudubin na biya sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da za a ce yawa annabi abin da zai yi fushi yastahilu an yakuna adilan, to ya kuri a al'adance ya to ainihin wato adili wal malam ya yace amsa awalan zikir halis sahaba mai hudaybiya halin da sahabbai suke ciki ranar hudaybiya yaqulu urwatu bin mas'ud li quraishi urwatu bin mas'ud yana faɗawa wa qurayshawa ai qaumi wallahi laqad wafattu alal muluki yace ya ku mutane wallahi na jiwa masu mulkin duniya bakunta wafattu ala ƙaisara wa kisra naje ƙaisara da kisra wan jashi. sannan je wajen najashi wallahi ma ra'aitu malikan qattun ban taba ganin wani mai mulki a duniya ba a sahabu wanda sahabbansa ke girmama shi ma a sahabu muhammadin Muhammadin. irin yadda sahabban annabi suke girmama annabi muhammad Ya ce wallahi in ya tanakkamu nukhamatan idan annabi ikaki illa waqa'at fi kaffi rajulin minhu sai ya fada tafin hannun ɗaya daga cikinsu. Fadala fadalaka biha wajhahu wa jildahu sai ishafa wa fuskarsa da fatarsa dan me dan duk abin da ya fito daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana neman tabarruki da shi gumunsa gashinsa menene nashi ana neman tabarruki da shi shi yasa alfazazi yace bihi faktali wato yake cewa tiyamman bihi ka nemi albarka da abin da ya fito daga jikin annabi sannan yace wal wattabarruku bismihi sai ce amma wala ta'rifi shay'in tariqata rasmi ko tariqata rasmi kada ka ƙetare hanyar da annabi ya zana a addini to wannan matsayin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kuma wasu daga cikin malaman bid'a suka zo suka rabe wa kansu cewa su ma yin ya yi alwala su shanye ruwan in ya yi kaki a cinye majinar kuma wani ma Allah ya kiyaye abinda yake a ɓoye Allah ya ji ɗan ƙalara ya ce wani abin da zai a ɓoye da daddare inda za a buɗe maka da safe in ka gan shi ya biyo ƙasar layi kana saman layi canza hanya za ka yi wallahi ka to kuma shine za a zo ana kuma ka ce wannan abun ba daidai ba ne a gyara a da daki teburi a ce kiyama za ka tashi yanzu yanzu nan shine yake cewa wa idza amarahum in ya umarce su ittadaru amrahu sukan yi gaugawa wajen umarninsa wa idza tawadda in yi alwala kadu yaktatiluna ala wudu'ihi kaman za su kashe kansu su yi fada akan ragowar ruwan alwalansu saboda kowa yana da neman albarkar abin da ya fito daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana majalisi ga Abdullahi dan Abbas a zaune yana dan karamin yaro ga manyan sahabbai amma shi yake hannun dama ga kuma wanda sun fi shi shekaru an kawo wa annabi abu sallallahu alaihi wasallama ya sha idan an kalli ta fuskar a fara da dama to shi yake da haƙi in an kalli ta fuskar shekaru to ko waɗanda su suke da haƙi sai aka ce to ga annabi ya sha abu wa ya kamata a fara ba shin a tafjilin manya a fara ba su kafin a zo kan shi ko ku, a'a yanzu tun da shi yake da hannun dama diyarin tasa ta kan shi za a fara da aka nemi zaɓin satu ya kake ganin za a cewa yi ka'ina A wala ba zai dai a wannan janibin ne ba zai fifita wani akan shi ba in dai shi yake da haƙƙi inda annabi ya ɗora ya sha to a fara ba shi fashi ma ya fara ta nan ba maganin shekaru ake mai saboda ana neman albarka daga duk abin da ya fito daga wajen annabi wai za ta kallama in annabi yi magana khafadu aswatahum suka yi kasa kasa da su? wa ma yu'idduna an-nazara Ilaihi, ba sa kurawa annabi ido su ta kallansa kallon da ku iftawa babu ta'aziman lahu saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta to dan suna girmama annabi suna son sa suna kaunarsa wannan ba shi ke nuna cewa sahabbai ba za su iya yin kuskure ba shi ke nuna ba shi yasa za mu ga cewa a ayat da muka karanta a darasin baya Allah ya faɗa mana zahirinsu da baɗininsu da ya ce Muhammadun Rasulullahi wallazina ma'ahu a shidda wa alal kuffari zuwa hama'u bainahu tarahum ruka'an sujjadan kaga wannan Allah yana faɗa maka aikinsa na zahiri na ibada yaftaguna fadlan min Allah wa ridwana yana nuna maka su na baɗi fitar da suka yi daga garin makka suka tafi madina Allah ya faɗi danwa suka yi ya ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala Allah da kuma yadda Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun za ka ga Allah yana ta faɗa ya ce fallazi na amanu wa uku da jumin diyarihim wa uzu fi sabili wa ƙatalu wa ƙutilu la ukaffiran na ya sayyi'ati haka yake faɗa a kansu to shi Allah da ya san su suwaye a matsayinsu na mutane kuma dama asali aikin da Allah ya turo annabi jiya na yi wata magana da muka yi program a shafin isha'ifin na ce matsalar shi ne lokacin da dai ake musulunci ko ake maganar musulunci sai wani ya kalli zamanin da yake ciki kai yanzu ka taso babanka musulmi mamakka musulma dangin mamakka musulmi dangin babanka musulmi akwai fa bambanci da wanda ya taso a gidansu shi kaɗai ne musulmi dangin mamarsa babu musulmi dangin babawa ba musulmi to haka fa musuluncin ya fara to shi jiya zai nake wata magana hadisin ummu haramin da ake maganan kwarkwata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ji wani yana cewa ai ba yadda za a ya za a ce kwarkwata kaza kaza kaza kaza kaza sai na ce mushkilar wato yanzu kun ga in ana faɗa maka a wancan zamanin na annabi sallallahu alaihi wasallam a ce maka an aurar da yarinya a shekara ta rahu kun san cewa tsawon dare da wuni a wancin shekarun ba ɗaya bane da tsawon dare da wuni yanzu eh ba ɗaya bane to yadda tsawon dare da wunin ya zama ba ɗaya bane to haka al'amarin shekarun ma ba zai zama ɗaya ba ba zai zama ɗaya ba to shi ne nake cewa yanzu nan galibi duk wanda yake da shekaru ɗan dama kusan mafi yawanci iyayen ma a gida za ka samu maganan kwarkwata idan ana musu kitso ana ta tunanin ɗaukan mataki abu ne wanda yake shafi ka gani? ka gani? abu ne wanda yake sananne amma yanzu ba ka mamaki yanzu waɗannan yaran ba su ma san me ake ce makwarkwata haka ne? yanzu a shekarun baya kasuwa kusan duk wanda ya yi alaƙa da makarantun allo ya santa ko ya yi ta amma yanzu wa'annan yaran yanzu da suke tasowa yara in shekara sha wani abu wani in ka ce kazuwa sai ka ta bayani to me kazuwa ma bai santa ba saboda an samu tagayyurin zama haka ne sai na ce ta ku je ku duba duk tasirin malamai faman kana minkum maridin aw bihi azam min ra'sihi ta ku ga ana maganan abin da ya shafi kwarkwata da makamancinsa ne saboda a zamanin da annabi yake akwai ta na ce kuma dama ƙur'ani wani gurin akwai mutanen da da Allah zai tura musu a matsayin aya ya ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada sai ya ce mi wal qummala akwai mi kwarkwata haka Allah ya faɗa to sai wani ya kalli wannan zamanin sai kuma ya kalli zamanin annabi sai ya kiyasan wasu abubuwa da ba za su haɗu ba ba za su haɗu ba to ba wancan zamanin ba zamanin na ma ko a najeriya akwai abin da in kaɗa ko shi a baya kai haɗa shi da yanzu ba za su haɗu suna da nisa ba yadda za a yi su haɗu shi ne ya zamanto za mu ga cewa sai Allah ya ɗorawa annaba aiki guda uku a kansu kuma ba fa zaɓi ba ne daga gurin shi annabin zaɓi ne daga wajen wanda ya halicci annabin ya ce wa annabi fa'afu anu kai annabi in kai suka ma abu ka yafe musu kuma wannan fa'afu din umarni ne al'amur kuma a wajen malamai asali ya tabi alwudu wajibi ne sannan na biyu idan ni Allah suka yawa wasu daga fillahu kai annaba kai nake so ka nema in yafe musu yanzu a nan wa suka fusata ba annaba ba to tun kafin su mai sai Allah yake kai annaba in sun ka yafe musu ba shi kenan magana ta karewa idan kuma Allah sakawa an ce annaba ake so ya nema a yafe musu wannan shine abu na biyu sannan na uku Allah ya ce wa shawuruhum fil amri nada sahabbai su zamanto masu ba da shawara ba zaɓin annabi bane zaɓin Allah ne Allah ne ya naɗa su a matsayin wanda za su ba manzan Allah shawara wa shawuruhum fil amri to shine anan wani suka ce falaisa malam yace falaisa ma'asiyatan min sahabin nabi ba ma'asiya ne daga sahabban annabi walakin nahu sai da shi wato kana lahum shauqun ila Haram suna da begen suna so su je dakin Allah mai alfarma saboda fitar da su daga garin akai uku da jumin diyari. Wata mannau sun yi gurin law gayyara annabi ra'ayahu ina ma a ce annabi i canza ra'ayinsa aw an yunzila Allah tabaaraka wa ta'ala shay'an min al-wahyi ko Allah ya saukar wa da wani abu annabi na wahayi ya amuru an-nabiyya an yadkhula makkata wanda zai umarci annabi ya shiga garin makka walidhalika ta'akkaru saboda wannan ne suka yi jinkiri fi tanfid amrin nabi wajen zartar da umarnin annabi ganin suke wannan umarnin da ya baya, to in an dan jira to watakila wahayi zai zo daga gurin Allah da zai sa wannan matsayin annabi ya canza shi ce to a tashi a shiga garin makka shi yasa ai a ranar daga baya da suka tashi dawowa suka shiga garin makka sanda su suke so a shiga ba lokacin Allah yi tsarin a shiga ba da akwai sai na Umar ya tambaye annabi ta Rasulullah ba kai kace za a shiga bai ce to da nace maka za a shiga sai nace maka dole wannan shekara za a shiga ai ban ce maka dole wannan shekara za a shiga da lokacin shiga i da annabi ya zo zai shiga ba Allah ya ce laƙar sadaƙa Allah rasuluhu ru'ya ba bil haq Allah ya gaskata wa annabi mafarkin da ina gaskiya cewa la kulun al-masjid al insha Allah kaga a wancan lokacin an hana su sai Allah ya ce za ku shiga wannan garin kuna masu aminci kuma aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni zalika fatahan qariba abin da ya faru kenan to shine malam yake cewa walidhalika تأخروا في تنفيذ أمر النبي والذي يدل على هذه على هذا حكمة أم سلمة زوج النبي أم سلمة أبنك نوني أكن ونن wato hikimar ummu salama radiyallahu anha wa ardaha Allah yadda da ita ƙara yadda da ita wadalika lamma ra'at hadha al-amra lokacin da ta ga wannan al'amari qalil nabi take cewa annabi wannan matsalar fa da ta faru a yanayin nan yana da wahalar da ba kowa ki iya fahimta ba to ni shawarar da nake bayarwa an ta wani har hadiyaka kai ka tashi kai askin sannan ka je ka yin ka ka ta hadaya to idan suka gani za su yi ainihin wato a aikace za su fa kharaja annabi fa halaka wa nahara hadiyahu kuma haka annabi ya karbi shawararta an fahimta da wannan yace maka ba a karɓar shawarar mata to wannan fahimtar sa ce amma dai babban mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana karba Ko matsaloli da dama sun sha faruwa a matsayin mafita mata su ba da shawara annabi ya karba ko farkon wahayi da aka fara da ya dawo gida ya ce wa matarsa na na khadija zammiluni zammiluni bayan ta lullube shi ya ce mata laƙad kashitu ala nasi ina jin tsoro ban san me zai faru bayan ta ce kwantar masa da hankali ai ba ta tsaya nan ba ce masa ya tashi ta tafi wajen warkata bin nufar suka tashi suka tafi wa kana na tanassar fil jahiliya mutum ne wanda ya shiga addinin kirista tun a ainihin wato jahiliya a wannan lokaci da haka aka je suka ba da labari ga abin da ya faru da suka ba da labari ta yi ƙoƙarin nemo yadda za a samu ainihin wato mafita annabi bakin karɓar shawarar ce a wannan lokacin ba wa inda zalika halaka a lokacin ne halaka annabi i wa nahara jami'u sahaba duk sahabban annabi suka yi aski duna amrin jadidin ba tare da ya musu wani umarni sabo ba idan asheku in ji malam al'amur lam yakun ma asiya ba sabo bane fa bi mujarradi an nabiyya ganin cewa annabi yayi halaka ya aska wa nahara ya yanka dabbarsa ta alimu annal amra qadinta suka san cewa to magana fa ta riga ta kare wa annahu la majala ba ma fagen da za a iya komawa fa suka haske wa naharu suka soke dabbarsu ta haliya wasu tajabu li amrillahi tabaraka wa ta'ala suka karba umarnin Allah hatta anzalallahu tabaraka wa ta'ala kuma abin da ke nuna hakan ba gashi ba da aka gama matsalan nan ta yaya za a yi a ce wanda aka yi fushi kuma da yadda su haɗu aiki shoyi ne duk da aka gama wannan ƙadiyyar ne sai Allah ya ce laqad radiyallahu Allah ya yadda anil mu'minina dangane da waɗannan masu imani bayi unaka ta hata shajara lokacin da suka yi maka mu baya a ƙarƙashin bishiya ku duba Allah da yake ya san ma kana wa ma kunu. sai ce fa alima ma fi qulubi saboda ya san abin da ke zukatansu ya yadda da su ne tare da ya san abin da ke zukatansu na rashin nagarta a'a ba zai yadda da su bai faɗa maka ya san abin da cikin zuciyarsu sai da ya kawo laƙadar radiyallahu alama ne na cewa fa ya san abin da ke zuciyarsu na nagarta shi yasa ya yarda da su sannan ya ce fa anzala sakinata alaihim ya saukar da natsuwarsu natsuwarsa gare su wa asabahum fatahan qariba kuma ya ba su wani gudi wanda yake makusanci wa anzala Allah qawluhu eh, tabaraka wa ta'ala qawluhu tabaaraka wa ta'ala muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda bayanin wannan ayin ya gabata a baya annabi muhammad dan sako ne daga wajen Allah na ma'ahu wanda suke tare da shi dinnan fa da aka ce sun fusata shi ashiddaw ala kuffari suna da tsanantawa kafiri ruhama'u bainahum suna da tausayi tsakanin su za zaka gan su ruk'an sujjadan suna masu ruku'i da sujjada wanda mun ce wannan bangare ne na sallah ake faɗatta, amma ana nufin dukkanta wa yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala Allah da yadda Allah simahum fi wujuhin min athari sujudi akwai alama a fuskar su na alaman sujjada zalika masaluhum fi taurati haka misalin su yake a cikin at-taura wa masaluhum fil injili haka misalin su yake a cikin injila kazar'in Allah madaukakin sarki yace kaman shuka ne ka duba ne tawdin nan akara da shat'ahu eh, kazar'in kaman ainihin wato shuka ne akada da shat'ahu wanda ainihin wato tushen sai fito fa'azarahu wannan ransan suka karfafa ainihin wato wannan tushen fastagala da ikauri fastawa idaidaita ala suqihi akan matsayin gamasta wannan shukar yi ujibu zurra'a shi Allah da yi shukan yana burge masu shuka kuma ya yi ta ne liyadi da bihimul kufar don ya fusata kafare da ita sai ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati Allah ya yi alkawari wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau minhum jinsun su ga baki daya maghfiratan wa ajran azima gafara da lada ba wanda a darasin da ya gabata mun kawo min mun ce tana daukar ma'ana sama da goma sha wani abu a lugar larabci da kuma shawahidi na qur'ani haka duk wanda zai fassara maka min anan wajen da ma'ananta bi'idiyya in ma ya zamanto jahili ne dangane da abin da ya shafi sanin harshen larabci wajen yalwatarsa in kuma ba jahili ba ne da gangan in to san zuciya ne yana so ya ɗora ka a cikin bata shi da ya sa ya fassara kalmar minhu ya ce wasu daga cikinsu fa'anzala suratul fathi kamilatan Allah ya saukar da suratul fathi gabaki ɗayanta ba a da sulhul hudaybiya bayan sulhul hudaybiya wa sammahu fathan Allah ya kira shi ya ce masa me buɗe وهو الفتح الحقيقي الذي فتح الله تبارك وتعالى لنبيه to duk abin da biyo baya bayan sulhu hudaybiya din nan shine wanda Allah madaukakin sarki ya kira shi yake masa fathu budi na haƙiƙa thumma kadhalika sannan haka na qulu sai mu ce innal amra lam yastadil bihi illa shi'a wannan umarnin ba za ka samu wata kungiya a duniya tana kafa hujja da shi ba cewa an sabawa annabi sai in shi'a فالنواسب والخوارج والمؤتزلة ده نواسب da kawari da mu'tazila tunda a baya ya faɗi cewa masu sukan sahabai nau'i ne guda hudu akwai kawari akwai mu'tazila akwai nawasu sannan akwai yan shi'a lam yastadillu bi hadha alhadith ba su kafa hujja da wannan hadisin ba fa naqulu shi'a sai mu ce ma yan shi'a aliyun kana ma'ahum amla a lokacin da annabi ya bada wannan umarnin ce a tashi sai da ali yana wajen ko bai wajen amsa shine yana wajen ku bi ijma'i sunnati wa shi'a da ijma'in ahli sunna da in shi'a bi anna aliyan kana ma'ahu sayyidina ali yana tare da jin raguwan sahabba bal huwa alladhi kataba kitab as-sulh shine wanda in rubuta yarjejeniyar sulhu bainan nabi wa suhail bin amr tsakanin annabi da suhail wa aliyun kadhalika lam yanhar wa lam yahlik ai lokacin da aka ce a tashi cikin wanda suka tashi ba su tashi sun yi askin ba sun je sun soke dabbar sai da na ali wajen Ba ma ka na zan malli a ashabin nabi in dai wannan zargi ne ga duk raguwan sahabbai fa huwa zamman a ali ya kamata su hada haɗa sai da na alin jisa zarga ko an fahimta yi da hadisi cewa yi ku tashi kuma ba a taɓa ruwan suwa ba cewa da annabi ya ba da umarnin nan sai da na ali shi kaɗai ya tashi ya yi banda ragowar wa sahabbai to yadda ba su tashi ba shi ma bai mai ba bai tashi ba yadda bai kamata ya zamanto abin aibatawa ba ga sai da na ali to bai kamata ya zamanto aibi ga ragowar ma ba sahabbai to shine yake cewa wa nahnu naqulu bi adami zammi li ali mu ahli sunna ba ma faɗa mana cewa sai da na ali yayi ba daidai ba wala li ashabin nabi ko sahabban annabi wa aliyu kadhalika da amran nabi lamma talaba suhail bin amr haka sai da na ali yayi watsi da umarnin annabi yayin da ine anyi an yi muhalaq lokacin da ya rubuta hada ma salaha bihi muhammadur rasulullah ai bai yadda ba sai dai a gobe ba annabi ya ce min wasiqatus sulh wafaqa rasulullah annabi ya yarda wa amara aliyan an yamhuha an yamhuha ya umarci sayyidina na'ali cewa ishafi wannan rubutun farafa da aliyu ne istijaba li amrin sallallahu alaihi wasallama sayyidina ali yace a ba zai ba sai yace mai hatta maha annabi biyar ya sai da annabi yace a nuna masa kun ga abu guda biyu lokacin da yawancin umarnin gamamme sayyidina na'ali yana cikin sahabba yadda ba su tashi ba shi ma bai tashi ba yadda ba abin zargi ba ne a wajensa su ma bai kamata su zama ababen tuhuma ba idan fushi da su Allah yi a lokacin kaga ai ba yadda za a shi ya fita daga cikin wa ya fita daga cikin fushin to hada sunna ba su ce Allah ya yi fushi da sayyidina Ali ba haka bai fushi da raguwa ma sahabbai kuma su ne zaka ji suna ce maka wai su idan hadisi ya saba wa Qur'ani a gurin su ba su yarda da wannan hadisin ba to sai ya ɗauko wannan kisar da yake kafa maka hujja da ita ta yi daidai da ƙur'anin ko ta saba ma ƙur'anin za ka gani abin da Allah ya faɗa ya yadda da su ya kuma kake ɗauko wani abu kuma kai ƙoƙarin sai ka abin nan sai ya ce fa hal yuzammu aliyun inda ma rafa da ta'atan nabi awwala marra a lokacin da annabi ya ce ya goge rubutun ya ce a duk malaman duniya sun yarda cewa a lokacin shi sai da na ali ganin girman abin ne yasa ya ce ba zai yi ba saba umarnin annabi ba ta hanyar rashin ganin girman annabin ya sa ya ce ba zai bi shi girman an to inda wani sahabi ne i wannan ba sai da na alima to da an shiga uku yanzu ba abin da ya fara da sai na umar ba kenan da ya ce ku kawo littafi a rubuta muku abin da ba za ku ɓace ba ya ce inna rasulallah ya galaba alaihi waja za mu zo kan wannan shubahar za ku gani kitabun Lahi suka ce ya saba umarnin annabi ya ce a kawo yin rubutu kaza kaza wanda shi kuma wannan na nan Kaduna iji a lokacin shi ma ina shi maganganun akan annaba na rashin ladabi da rashin tarbiyya a gani to saboda haka kamar yadda na faɗa na ce lokaci ya kowa ya kamata ya kama bakinsa in za ka yi maganar da ta shafi janabin annaba ka san me za ka faɗa in ba haka ba duk wanda isa ci bakinsa shi ma gwamnati ta martitsi a tara mai malami, wannan abu sai ya nuna ina ya gaishe kuwa duk wanda ya san za a mace tsaye ka gani a hasko ka <laughs> a hasko ka ka nemi tawul din da ake goge mota da shi kana goge fuska kan da shi da kowa zai shiga taitaye sa wallahi malam mutane sun ɗauka harkar karatu ko wasa ne a gani haka mutane suka ɗauka kuma wani watakila kawai saboda ya fito waje ya ji ya yi karatu yana dawowa kawai sai ya ɗauka to ai shi kenan ko da ya bar mutane ya bar mutane a anna yanzu ba zai dawo da karatun da ba wanda ya iya wannan karatun shi zai koya musu karatu sai ka zo na ka fara tattauna matsala ta karatu sai ka gane fa inda ka bar mutane ba fa anan suke ba a gani a daga an yi gaba to dole kowa ya kama bakin sa gaskiya to wannan ita ce shubaha da suka ainihin wato kawo sai a shubahatun rabi'a shubaha ta hudu Za za'amuhum faɗai 'yan shi'a da suke yaɗa cewa annan nabiya wai annaba sallallahu alaihi wasallama la'ana man kallafa. an je shi usama wai annabi ya ce Allah ya tsine ma wanda ijin kiri bai bi rundunar usama ta dan zaidi ba suka ce kuma wa anna ababakar wa umar ta kallafa anhu kuma sai na abakar da umar ai suna cikin waɗanda ba su bi rundunar usama ta dan zaidi ba ina ba ta an fahimta sai suka ce to tun da ba su bi wannan rindinar ba kuma annabi ya yi tsinuwa to da abubakar da umar tsinannu ne sau da aka yanzu kun ga annaba a kwance a kabari sannan kuma gawa ga abubakar da umar kenan annaba hatta a rayuwar barzaku bai sha ma wasu mutane wanda ya tabbata tsinannu ne sai da allah iji raba mai da su su ya rayu da su haka suke annabin da yana sallah akwai najasa a takalmi aka turo aka ce a cire takalo sannan shine Allah zai bari a je a kakaba mai wani abu har bayan rayuwarsa ta koma zuwa ga Allah a je a kakaba mai abin da bai dace ba qalu sun ce innan nabiyya jahaza Usama usamata annabi ya shirya rinjinar usama wa kana min dimnil jeshi daga cikin karkashin wannan rinjinar abubakar wa umar wa abu ubaida akwai abubakar da umar da abu ubaida wa sahaba da mafi yawancin sahabbai wa Nabiyu suka ce annabi ya ce la'anallahu manta man takallafa an jishi Usama Allah ya tsine wa duk mutumin da ya jinkiri bai barin dinar Usama ta dan Zaid ba falamma mata annabi kharaja jishi Usama ta lokacin da annabi ya rasu rindinar Usama sai ta fata falan ya khuruj ma'ahu Abubakar suka ce ai Abubakar bai fita tare da shi ba wala Umar ko Umar qalu sai suka ce fa huma mal'una ala lisan rasulillahi da haka da abubakar da umar tsinannu ne suka ce ba ta bakinsu ba annabi ne tsine musu shi yasa suke tsine musu albarka haka suke faɗa an fahimta to mun san cewa usamatu ɗan zaidu shi zaidu shi kaɗai ne sahabin da ƙur'ani ya ambata a duk sahabban da suka rayu da annabi ma in shi shi'a suna marɗe wasu ayoyi sun ce wato waje alna lahu lisana sidikan aliyya sun ce sai da na ali kenan wa rafa'nahu makanan aliyya sun ce sai da na ali wa innahu fi ummul kitabi ladina la ali sun ce sai da na ali sun ce sai na ali yana da sunaye a qur'ani ya kai 300 <laughs> haka suka faɗa sun ce yana da sunaye a qur'ani sun kai 300 akwai ma malamin da ya ce abin da ya sa Allah bai kira sunansa da na ali a qur'ani ba saboda Allah yana jin tsoro ne wallahi ka ku ɗauka ko wasa ne wannan ina nan da shi bidiyo ne da sauti da hoto saboda Allah yana jin tsoro da ya kira sunan sai da na ali mutane ba za su imani ba kuma da sun yi imani da an samu matsala to kada a kuma kira ku dima magana wacce take da contradiction nan an ce sunaye ɗari uku nan kuma an ce abin da ya sa Allah bai ambata ba saboda yana jin wa yana jin tsoro ne wanda suke bibiyar karatattuka man su gaba da bi za su ga wata rana na danna sautin malamin na ce ga shi malamin shi'a ne abin da ya faɗa kenan ya ce Allah yana jin tsoro ne shi sa bai kira sunan sai na ala qur'ani dan kada ya faɗa mutane su yi imani kuma ba su imani ba za su zama kayare haka ya faɗa to shi yasa har wannan zindikin wannan mulhidin ai wanda suke bibiyan mu na fara kawo irin hadisan da ke cikin littattafan sunna da shi'a su kansu ‘yan shi'an wasu hadisan wallah ba su san a cewa akwai a littattafansu ba yanzu muke fito musu da hadisan eh amma da ba ɗauko irin wannan hadisan suke ba suna ta tuhumar ahalin sunna ai kun ce kaza kun ce kaza eh to abin da yake ma mafi muni akwai a littattafansu to haka shine malam yake cewa lokacin da annabi yake da rai sallallahu alaihi wasallama mun san cewa irin ƙaunar da ya nuna ma zaidu lokacin da zai ira su a yakin mutan, sai ya dawo ƙaunar da ya yake wa yi sai ya dawo yana wa usama wannan ƙaunar da haka ake ce masa hibbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to da aka kashe shi a yakin mutan, kafin annabi ya bar duniya ba daɗewa sai ɗauko usama lokacin gabaki ɗaya shekarunsa da wata sha takwas a duniya ba sai ya naɗa shi sai ya ce shi zai jagoranci wancan rundunar da za ta tafi yakin mutan. Malami sun ce hikimar da yasa annabi ya haka shi usama tuna cewa a nan ne inda aka kashe babansa ta koda yakin dan Allah zai fita to zai fita da wani abu kuma na sai ya ɗauki fansa abinda aka yi babansa a gurin shi yasa annabi ya ɗora shi ya ce ya tafi ya jagoranci wannan rundunar to shi ne malam yake faɗa yace awwalan na farko na za mu ce musu hadal hadithu kadibu, wannan hadisin ƙarya ne فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بيتبت بسوى النبي فدعا duk duniya kuma babu mutumin da ya ɗauki ƙarya a matsayin ibada sai ɗan shi'a na kawo kalmar wabahitu suka ce minal mubahata ku musu ilzamin hujja ko kuma ku musu ƙarya ya halatta in kana ahalus sunna ɗan shi'a in kuna tattaunawa da shi ya gaba hanyar da zai iya kai ka ƙasa ya halatta ya kirkiri ƙarya ya lafta ma abinda baka ce bai ce ka ce abinda bai littafin kai ce yana littafin a gurin ɗan shi'a ya halatta yin hana wannan ya halatta yana nan malamansa sun ba da fatawoyi da rubuce-rubuce a littattafansu ya halatta yin haka mu'amalar da ko kirista Allah bai da kamar wannan mu'amalar ba amma a gurin mutanen nan su ya halatta yin haka to da haka mun karanto a baya matsalar abin da ya shafi sai da na abubakar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu mai maka karanto cewa kanan nabiyu kada jahaza jaisha usamata bin zaid ligazuwar ru fi sham za ta je ta yaƙi rumawa a sham famata rasulullahi kabla an ya kuruji sai annabi ya rasu kafin rundunar ta fata fataraddada sahabatu fi irsali hazal jaish sai sahabbai suka yi ta kai kogo saboda jin tsoron halin da madina take ciki khawfan alal madinata khasan ba'da an ja'ahum humul khabar ar-riddati kafirin min al-arab saboda jin tsoro a lokacin ne fa aka ta samun masu irin ridda suna babballewa ga su aswadul anzi ga su astaja'at tagalabiya ga su al kaza kowa ya dada ga ya ce shi annabi amma a lokacin fawa a sarra abubakarin ala irsali sai na abakar ya dagi ya ce wallahi sai ya aika rundunan nan waƙala har ya ce wallahi la a hullu uku datan a ƙadaha rasulullahi ya ce wallahi ba zan iya an. don akwai wanda suke ba da shawara cewa ya kalli halin da madina take ciki bai kamata wannan rundunar ta tafi ma ya ce wallahi ba zan iya kwanci abin da annabi ya ƙulla da hannun shi ba ya ce walau an na tsaye da ta da za a waye gari tsuntsaye suna kawo mana farmaki wasu ba da dabbobi masu farauta da ƙumba min haulil madina ta gefen madina ya ce walau an nilkila ba jarat bi umma ummahatil mu'minina kai inda za a kai matakin da ina kallo saboda farmakin da ake kawo mana kannuka na jan iyayen mumini a ƙasa matan annabi ya ce wallahi la ujahidan na je shi usamata wallahi wannan jinin ta usama sai ta tafi ba abin da zai hana ta kai yace amma shi annabi ya kulla abu da hannun shi shi kuma ya kwance ta yace wallahi ba zai iya to mutumin da ya dauki wannan matsayin kamar yadda lokacin da matsalar gadon na na Fatima ya faru wanda zamu zo mu tattauna wannan shubahar za ku ji shi sai na bakar shi yake kan naski, annabi ya faɗa mu kuma dama a gurin mu ba asumiya ba ce ko kuwa to abin ya ji daga annabi ya faɗa shi ne zai saki ya bi wa Allah ya turo mai ita ko shi shi aka turo ba ita ba da haka da Allah ya ce wallahu wa rasuluhu sai ce mai a haƙƙu an yardubu in kano mu'min kaga ba zai bar abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni ta hanyar annan ba ya dawo ya bi to haka nan wajen ya yadda ba zai dawo bai ya bi umarnin mutane ga abin da annabi ya umarni wa amala al-harasa yakunu hawla al-madina fa kana khuruj al-jaysh fi dhalika al-waqt min akbar al-masalih sai zama fitar rundunar ita ce maslaha mafi girma wal halatu tilka fasaru la yamuruna bi hayyin min ahya' al-arab illa uribu min kuma da bai fasa bai zaman to duk wata runduna da suka wuce ko kabila in ta ga rundunar Usama ta dan zai sai ta firgita a wannan lokacin a wannan lokacin da waɗannan matsalolin suke faruwa na na aisha take faɗa take cewa lamma tuwfiya rasulullahi lokacin da annabi ya rasu na najaman nifaqu sai ga munafinci ya bayyana da mutane na koyewa saboda kana jin tsoron wato abubuwa da yawa taddatil arabu larabawa da yawa suka yi ridda washar yahudiyyatu wan nasraniyatu sai yahudanci da kiristoci na duniya a lokacin kowa yake ganin dama ce da ya samu ta ce wa tsarar na musulmai suka kasance kalganamil matsirati kamar dabbobi wanda aka yi masu ruwa irinsu akuya na shatiya a cikin dare mai mugun sanyi lifaqdi nabiyihim saboda rashin annabinsu a lokacin kowa ya san yadda akuya ana zauna kama ba sanyi ake ba ba ta san ruwa to ana mugun dare mai tsananin sanyi ka jika akuya da ruwa ya za ka ganta to haka fa al'ummar musulmi ta koma a wannan lokacin saboda tashin hankalin da aka shiga shi yasa take cewa wallahi falaqad nazala bi abi malau nazala bil jibal rasiya lahada Musifa ta sauka ga babana abinda inda zai sauka akan fangalalan dutse babba da sai ya karya ta a wannan lokacin to kun ga na farko dai hadisi ƙarya ne annabi bai faɗa ba to su kuma dama mafi sauƙi dan shi ya ce maka ai wani ma ya kawo kuma ƙarya yake ko ana wata magana ai kun ga yadda muka yi debate akan matsalar mutuwa ana maganar mutuwa aikin haji sai wancan dan shi sai je ya dauko sai ya kafa hujja da shi akan mutuwa ta ta amina, akwai wani bidiyo yana nan ban saka shi ba zan saka shi <laughs> wannan shi'a ne a ƙasashen laraba wannan mun ce musu mutu'an nan ba kyau sun ce a'a tana da kyau saboda su suke samun fa'ida da ita ya fita ya yi can wani guri zai mutu'a inda yake zuwa an gama daidaita mutu'a da komai da komai ya biya matar da za a kawo sai gama ta sace shi ne ya kama ta yi ta dukanta wallahi wallahi ina nan da bidiyo ita dukar ta in abin arziki ne ya zai ta dukar ta eh? saniyan na biyu a annahu kala la'anallahu man takallafa anhu annabi bai faɗa cewa wai Allah ya tsine mu wanda bai gurin dinar usama ba na'am yace e eh, malam yace jahadan nabiyu jaishi usama ta annabi dai ya shirya rundunar usama walakin lam yal'an man takhallafa anhu sai dai annabi bai tsine ma wanda i jinkiri bai bi wannan rundunar ba annabi bai faɗa haka ba saniyan na biyu lam yakun abubakar na siddiq min dini dai shi usamata sayyidina abubakar bai zamanto daga cikin rundunar usama ba kaifa wa abubakar na siddiq kana yusalli bil muslimina ta yaya za a yi ko haka bayan sai na abubakar shi yake sallah ga musulmi fi maradin nabi a rashin lafiyan annabi isne ashara yawon kwana nawa wannan fa ishara ne yadda ya zamanto sanin annabi wajen imani a waje ya zama sanin annabi wajen yin hijira tare haka ya zama sanin annabi wajen mukami a lokacin da annabin ya bar duniya shi yasa dan annabi ya nuna wa duniya haka sai zamanto inda yake shiga yayi wa mutane sallah yana da rai bai bar duniya ba sai dinga to da sai na abaka wannan ishara ne cewa ran da babu shigawa ga makwafinsa to shine yake cewa fa kaifa yukhrijuhu ta yaya zai umarce shi wa ya amuruhu bis salati fi waqtin wahid ta yaya za a ce ka fita kabarin jina kuma kana wa mutane sallah sai ka ci aljini lokaci ɗaya ko mala'ika ka fita kabarin jina kuma ka dawo kana ne kana sallah ai bai rundunar shirya ta cewa ta tafi safe na abakar ya ci gaba da yin sallah wannan ya nuna cewa a lokacin shi kuma abubakar akwai asamin da annabi ya sa shi a daidai lokacin da ita kuma rundunar akwai asamin ɗin da aka yi aka sata ya ce amma umaru amma umar fakana min dimna Usa usamata yana cikin wannan rundunar falamma tuwufiyar nabi lokacin da annabi ya rasu walam ya kurus ba'du Usama usamata rundunar usama ba ta riga ta tafi wa ba abubakar na le Usama ta bin zaid ku duba fa yana khalifan musulmi amma sai ya tafi wajen Usama ta ɗanzari fasa alahu itan ya shi an yi a umar ya bar masa umar li yastabshirahu fi umuri dan ya dinga ba shi shawara akan al'amuran da suka taso a madina li yastashirahu dan ya dinga ba shi ainihin wato shawara akan al'amuran da suka taso a madina ku duba ku gani yadda ake tafiyar da harkar shugabanci na daidai sai ce wa hada min azimi kuluta abubakar na wannan yana daga cikin mafi girman wato ɗabi'un da sai na abubakar ya da shi domin lokacin ai shi ne khalifan musulmi ko abin da ya zartar ya ne ya zartu amma wa illa fa innahu yastati an yi ai yana da iko kai tsaye ya ce sai na umar ya yi ya zauna amma bai haka ba فإنه يسد أن يبكي عمر بن الخطاب بدون إذن أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين ba tare da izinin Usama ba yana da iko ya haka amma sai na Abubakar bai ba kamar yadda da suka gama da na na Fatima sanda ta zo ta tambaya ta ya ba ta gado ya ce mata aina ji annabi ya ce kana ta ce kai za ka gaji naka baban ni ba zan gaji na baban ba shi ne sai na ce da Allah ana iya kiyasan baban ɗan abi hafa da baban fatima ba za a iya kiyasi ba shi yasa mustahil zai yi abubakar ya gaji babansa ba zai yi fatima ta gaji babanta don da baban fatima da babansa ji ku ba ɗaya ba ne haka ne haka ne baban ba ɗaya ba ne ba a kiyasi Sau da ina na fatima ta minki ta ce duk duniya ba baban da ya kai babanta sai na abakar in yana gurin ba zai iya minki ba don sai na abakar ya tabbatar da baban shi bai kai baban fatima ba Kunga shirin ne kiyasi na farko to bayan da aka gama wannan ya zi ya sake samun ta yace wallahi ba mu bar wani abu ba sai dan neman yarda Allah da kuma yarda ku mutanen gidan manzon Allah ku duba fakyawan kyawun ɗabi'a tare da ya ji annabi ya faɗa kuma ya faɗa mata haka annabi ce amma saboda ya ga ta yi fushi ya je bi ta gida ya lallashe ta ya ce ta yi haƙuri haka ya ji annabi ya ji abin da take so in dai kuɗi yana yi a rayuwa zai sau da kyakkyawar ɗabi'a to wannan mutanen da suka mu'amalanci annabi irin wannan mu'amala kuma shine wani sai ya zo ya ce ai shi yake son annabi wayancan mutanen ha'inci suke ya manta cewa a farkon musuluncin sanda sai na abakar ya ciyar da kudin shi shi yana ina ne har Allah ya ce allazi yuti malahu yatazakka wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza har annabi ya faɗa ya yace inna min amannin nasa alayya fi suhbatihi wa malihi abubakar mafi baiwar mutane wanda suka ɗauki kuɗinsu suka bayar suka abokantaka da ni shine sai da na abubakar ya manta da an yi wannan to fa hadhihi qissatu usama wannan ita ce qissar usama la kama yad'una ba kaman yadda ɗan shi'a suke da'awa ta ƙarya ma suke cewa annabi ya ce Allah ya kine wanda bai bi wannan rundunar ba ba za su taɓa kawo maka wannan hadisin da isnadi ingantacce ba babu mun kuma ahli sunna a gurin mu al-isnadu min ad-din walau lal isnadu la qala man sha'a ma sha'a fil isnad su kuma na daga cikin matsalar shi a babu su da isnadi na faɗa na ce maganan ya inganta ko bai inganta ba a shiya ga baki ne hijira shekara ɗari shida da wani abu ta fara shi yasa shi a dare gida biyu aka samu usuliya aka samu akabariya usuliya su ne wanda suke cewa dole sai hadisi ya inganta za a kara akabariya kuma su ne wanda babu ruwansu su duk abin da ke littattafansu ya inganta kuma su ne fa malaman shi'a a baya kafin hijira na da shekara ɗari shida duk malamin da ka sani a duniya malamin shi a akbari ne ba usuli ba ne akbari shi yasa wannan ba habudi <laughs> da ya zai ɗauki usulul kafi ya sayi ul kafi malaman shi a sakan durome dan da ya bi wannan ka'idar su ta ilimin hadisi hadisi wajen dubu goma sha kusan bakwai Wala da kyar dubu hudu da wani abu suka sha shi ne wasu eh, kafin da maganin wasu kushin mari da ya ce Allah ya wa ba haburi da kitabun sahi ya ce uban waye sashi ya zo inganta ya da'a ba. waye ya sashi ba wanda ya sashi wanda ya zo inganta ya da'a ba. sau da haka bu wannan ka'idar abin da zai sha addini shi'a wallahi bai da yawa shi yasa in ka ce masu yanzu alkutubul arba alkafi kafi at-tahdhib al-istibsar man la yahduruhu al-faqih kace to yanzu ina so zan zama ɗan shi'a amma bisa ga sharaɗinku na hadisi ingantacce ina so don Allah a kawo min hadisan na na Fatima guda takwas cikin waɗannan littattafan nan na maɗan shi'a na nan da Allah ba za ka da maɗan shi'a ba dan ba za su iya kawo maka ba kuma ai na sha musu wannan kalubalen na ce su kawo in akwai ba za su iya kawo wallahi to babu in ka ɗauki usulul kafi maganganun annabi ba su da yawa maganganun a imma ne alimamu Jafaru Ja'far Sari yana da ruwaya ta kai kusan dubu goma a ciki a lokacin da annabi yake da ruwaya da batoci dubu wata za a ce annabin ya faɗa sabanin littafan sunna dukkan ragowar wanda suka rayu da annabi abin da muka ɗauka su masu ruwaito mana ilimi ne amma ba su ba ne masu magana a addini wace magana a addini manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine miza ta farko abin da ke cikin bukhari da muslim da abin da ke cikin littafin usulul kafi kuma akwai hadisan da suke ta rikici a kansu wanda ba za ka taɓa samun su ingantattu ba bisa ka'idar ilimin hadisi sai ka dawo littattafan sunna yana ciki akwai kitabullahi wa itirati da ka samu in an ba ƙa'idar su ta ilimin hadisi wannan hadisin bai inganta ba a gurin su ba mutawatiri ba ne amma ahli sunna ba haka abin yake ba saboda ka wannan a bayani ne daga cikin bayanai Allah ta'ala ka shirye da mu ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka kuma ba mu ikon binta abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ainihin wato lada wanda kuma muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ka yafe mana insha Allah gaba ma muna da karatu a masallacin dan fodiyo mun dawo za mu ci gaba da karatuttuka ba za mu ɗauki dogon hutu wannan karan an yi dogon hutun a baya ko malam shanunu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh